هيكل مهرمة يمس في بانيلا باري مطن نيمي حرما ده حدي يشرف تباري ولا يشمه أما فبيس صنافة فيكون عليه الفدية كان فاضا تفاضا قال نعم قلت وسواء إن كان هذا الطيب يلزق بيده إذن ونن تنادنا يا تنفرو لها النوفا أو لا يلزق بيده كما يا تنفروا قال لم أسمع من ذلك في هذا شيئا بند قومي عينهم عند الجمالك و آه، بند قومي بند جمالك في هذا إلا أن مالك رحمه الله قال لنا إذا مس الطيب فعليه الفدية في كنا قوي قال وقال مالك رحمه الله في الذين يمصهم من خلوق الكعبة متعبين ترادا كعبة كيف فصول ضربكم الخلوق ضرب من الطيب أعظم أجزاء الزعفران أنا كما تخلوك الكعبة كما أيوة تحت تسين في التفسير فيكون ذلك خفيفا وأرجو أن يكون ذلك وجها لكي من كل شيء الكعبة كعبة شيء قال أرجو من إكيد سنة قبل da na farkon kalukul kalukul الكعبة قال أرجو أن يكون ذلك خفيفا إن أفضت أن إذا ما تنكر أن إذا فوتي وأن ذا يقول في دونك وأن لا يكون عليه شيء إذا مضى قومي أكبر لأنهم إذا دخلوا البيت لم يكادوا أن أن يسلموا من ذلك na harama da hajji in gaje tsakin Allah zai yi wahala halaka sha turare bai shafe ka ba. Also, sahal kana ya karfi malik maliku na jaman an su hallaka alka'aba fi ayyamin haji. a sharafa turare wa ka'aba a kwanukan aikin hajji. turanen suke da su da yawa ba irin naka ne ba ya taba na ka taba na ka zaman ka tafi kana cin kawo ka ta to waka kila kwano za a zo a wara sai dai ba za a yi sai kwano ba akwai nau'in gike yaren mu a ƙauye za a zo da ƙarshen ta za ta maka maka ma abin da ake da injin feshi jirgin sama na feshi jirgin ya zo yana fesa abubuwan da zai kashe kwaya kwayoyin cuta a ba kuna zaune kuna abun da zai yana ta zaka yawa yana kashe sabu hmm? ku sha iska mai zai yi mene ne ne gaba to wannan an ce turare nawa ne kudin turare da za su bar mana turare ma ai sai a a ba wa kinki na kudin turare ko <laughs> mu haɗa a ce to a shekara ana kashe turare kaza ai ma nemo kudin in kun ga mun sha wahala ko sha wahala mun sha da gargaje to sun gargar kauye mutu daga nan mun sa da kwanciyar a to kun ga ba rafa ba maimakon ku fara amma ina nan to fa za a yi na san waɗanda zan shiga gidan sun da yiwu ba za su ce min komai wa'in nan ina ga tabbas da su mutum na tafi akan hanya ce raya raya raya raya sauka daga wannan motan za a sai tula da kuɗi ban cika ba na san su da kuma wanda zan je shagon su ce to kai tun da ike je magana shago ka a karya kasuwancin ka kirgo mana miliyan kaza ko turo mana miliyan kaza taron nan ba zai kai ba ba za a ba mu ai za mu jarraba mu Aliyu ba su za mu jarraba ba mu jarrawa mu dage aje kunya aje kunya dala amai ta aje kunya mun abin ne ba mu na sai da gidajen gado muna Allah karbi rabu in ku babu abin ba zai ba kai ni da jama matsala a tsaya iyakacin kai na daga kai na an tsaya don kada ji kunya in Allah da mu zauna mu dinga haka mu dinga haka mu dinga haka muna kira ku shigo cikin ku biyo mu aiki an ba mu kada ji kunya a rage cin abinci kaza a rage tsinke-tsinke kaza mu samu mu kai labari da fi dace mu nemi shanu-shanu suwa ne da suwa ne a kawai a haɗo su mu zo mu haɗa kan aji kunya amma fa sai mun zama kamar kudan zuma duk zaune gari ban zai cikin mamukuri ko duk wanda bai noma abin da zai ci koko buhu ba a ba da adadin buhun ina son kanewa a ba da adadin buhuna a tsallaka noma kawai

kaɗai ne yan iska za a ce masa ko mahaukatan cin garin waje ana ce da zakan wai za a kai masa zakan a ji dan iska kayan allah ne zai ɗebo zakka ba ka kai masa ka zo ka karɓa ai da abun kunya ka shigo gidan ubanka ka ci abinci da kunya da ya dace ka kai abinci hmm? to yaya maganin Allah in kuma mutum da ke ta ya to ba zai yi ba ka gidan babanka cike kana neman ka ba kana neman rance a gidan babanka sai ko Allah ki ne ma albarka in ji kai ne ba za ka zo gidan ba ga ce a kai ba maka kuwa aka dai ba a ba ka kaje ba ba ma biyi ke ba duk mabiyi sai bai tunanin zai kawo ka ba zai kawo ka ba in ma misalin bai iya kawo ce so tsara ne kuma an tsare bari je an tsare bari je an tsinta bari je in ne ne in tsara ka zauna bai salwanta abin da zai yi kenan kada wannan ba zai yi yanzu ka dubi da cikin mai sunan shi wani mai zuwa daga din nan gidansa na kan wannan wajen kuka kwallon nan eh me suna shi kabiru eh to kaga ba zai zo ba ka dubi da ke don an yana da yana da manya-manyan yaya da in ya zo alamis idan har mu dawo za mu same shi na ake zuwa da ya fi tsakanin wannan abu in ya ga karfi sai ya haƙo shi Hmm? rayyana ko hmm. sai ka gashi ba zai iya ba ba zai iya ce kaza ba tun da ya gane to shi kenan ka rayuwar shi ba ta ka da inda da wani aikin ka don ka masa yi zai ba za a ce ɓangaren ma'aikatar wanke-wanke za su ba ce to yanzu ga butoci kaza sai ka dinga wankewa kaza kaza a ajiye masa goma kullum a ajiye masa goma kullum a ajiye masa goma a cikin shawa zai yi to ka gani to ka irin wannan amma kaga wani sai dai shigo ita sai dai shiga fita an ce me kake amfana masallacin babu kaga a gwamnatin zuma filin su ake kashewa ne ko kuma a samu abu guda da a taru a kai a taro a kasa abu ne guda ɗaya kujerar sai guda ɗaya za a ɗauka da shi gina sai a taro a kai kamar ana rikicin a garin kaduna ne ya kamata wani wa'annan na gaba wa'annan na baya wa'annan na tsaske da shi wa'annan na gefe wa'annan na zuwa wa'annan ma za su danna su a kawo shi shi, cikin gidan Allah ciwo ga aikin banza mutum ɗaya kana a kusa wanda ya ɗauko shi ɗin nan yana da ya kama yi har labari zai je ba da za za a bashi ya an yano da da shi lokacin da aka ce wani aure gaba ni na tsaya na ɗauko shi ni ne shugaban wa shi ba da yake kai ya kashe ba kai ka da ka ɗauko shi ba ce ni ne shugaban wanda suka ɗauko shi zuciya a mace malam لأنهم إذا دخلوا البيت ولم يكادوا أن يسلموا من ذلك قلت فهل كان يكره مالك أن تخلق الكعبة في أيام الحج قال لا أحفظ أما فيه شيئا يجب أن يكون أو دغ مالك taba jin ya ce za a sa turare a kaba lokacin aikin hajji a'a ba za a sa turare ba da jiyo وأرى أن تقلق أما رأينا أن نغني كما تعيب قلت أرأيت إن محمد المؤمن شم الطيب ما حرم هذا حج ني جن إن شاء الله ولم يمسه ما يكون عليه الفدية في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى فيه شيئا وعليكم السلام harama in yi zo aikin ah, tashin Allah? Ai, da su wa'annan mutane sun fi mu diddiki a kan addini. haka hakkaka sun yi za mu yi masu ta kalidanci da su. da abin da suka ci gaba da za mu ce ba komai. eh don yanzu ba za mu ce a cewa ka je ka tada an ba wa ka'aba turare an sa masallacin ka'aba turare ka koma waje ka ce ba zan sallah a ciki ba akwai turare a kada ala layin ke ai yanzu in can mu basu lahun ma kasabu ko da tun da Allah ya ɗauki garin ya damfa a hannunsu to babu wanda zai musu shishigi idan idan mutum je kan gwamnatin can zai kokare bi abinda baka gane ba to tambayi gwamnatin can amma ka ta tambayi wannan wanda zai ce maka bai ce ba sun abin da ke gudana wanda zai je can yana sabawa ka ba bai kamata ka bare shi yana sabawa gwamnatin can kamar misali na ce mutum zai zo nan sai yi zo da yan jama'a ba in na ce a yi kaza ga a koko kaza kai kaza ana ga namu shirya ko ya zo da yan ɗaliban shi ya zo da yan ɗaliban shi shi kenan in na ce kaza kaza kaza sai ku je sai su ce ɗaliban shi kaza yi kaza sai na gara da na gano shi Hmm? to haka yake kamar su ji na su kana yadda kan ba za mu tsoma musu baki ba illa ya fice muna karanta dai sun yi kaza dan da wannan ana magana su maliku ne ba su ne da gwamnatin wancan lokacin kai abu ne na abu to har yanzu ai suna nan gwamnatin haka gwamnatin abin da za mu duba can ko da yanzu sun kawo mana ambalanci dole mu karba a can muna kawo na mutu ambalancin ku ne ba masu ɗan kuma mutum ya samu dama can ka dubi shan kiri ya samu dama ana zuwa ta kace masa shi ne mafi shi ne mafi da da kwayo rado ibradi ya biyu amma yi shuru sai sai iyo shi faradi ya dauki hajji faradi ana shi karan kansa karanta wa shi amma lan yi faradi eh, ne ma shi zan ko kaga ana zira shuru kuka yi aka rasa aka dinga gutsun gutsun aka dinga ne rama idi yan jaridu suka je suka tashi suka je suka same shi to eh, aka samu shugaba Allah ya gafarta sauran sai dai ga shi ke ne amirul hajji ya ɗauki kuma ke ga kuma muftinka shugaban masu amsa fatara da amini shi kuma ya ɗauki ifradi ya wannan lamarin ya ce shi na zalli bai ya ku je ku tambaye shi an riga an ba shi mufti waye sai ka ba mana daga ya so kai ake ka samu ka zo ka samu hamfarawa zahirawa sun yi kaza an ce kaza kuma ya ɗauki ta matsayansa ina kaza kai kuma kaje ka ɗauki ifirari ba ka gani za ka raba kan jama'a ce a babu raba kan jama'a ai wannan shi ne sunna inda shugaba ya ɗauki eh, tamattu'i ta kaga ya kamata ne ɗauki eh, ifirari don abin ya zama duk ya fi inganta yaya an faɗa Saya jadi kadang misalnya siap atau kita mati, bukan haka. Amma ya tahu kita mati ini man tahu kita mati. Ada ada apa yang berada di atas tu. Kalau nak itu ini salon style yang nak kalau tahu. Allah basi. Jadi jangan haka. Kalau kena abang dekat gani anak ini amat kat ini. Kau yang wanda bawa zaune gari, bangga bana makan. akwai wanda zai je aikin haji hau mawa cikin mai dinga bincika ne tikari wanda in ya ga jami'ai zai tsere wai shi kake shi ake wakawa tikari kuma sau da kanan gwamnatin za ka kalla manyan malaman da Allah ya yarda da su har suka zauna a harami yadda suka zauna a harami da malikun mun ke zauna a harami kuma hanyar yanzu ba mu da rai ba muna nan muna gwamzawa wata rana za ka ji an ce maka malikiya ce ta kai rike wurin in da gaurin ai ba za ta sai ka ayar maliya ka ayi a da ta yi duka ne duka ɗaya a ba shi shugabancin ba komai duka ɗaya ai ba abun nan ba ba an saba dama hambalanci ake so ai ba komai ai ya inganta ga dalilansu ga dalilansu kama ne kuma ga abin da wani shi kana kawai duk inda ka je wuri ko bi ɗan wurin in dai ba sabon Allah suke ba idan suna sabon Allah su bi amma ko kana da ra'ayi dole ka sake ra'ayi dole ka rufe a